Rahotanni daga jihar Benue na nuni da cewa mutane kimanin hamsin ne 'yan bindiga suka hallaka a wasu ƙauyuka fiye da goma sha biyu a ƙaramar hukumar Kwande da ke jihar Benue. Tun ranar da aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya ne dai, maharan suka fara kashe-kashe da ƙone-ƙonen gidaje da dukiyoyi yayin da wasu da dama suka samu raunuka a cewar bayanai. Shugaban ƙungiyar ƙabilar Tibi na ƙasa da ƙasa, Chief Iyobe Iha, tsohon kwamishinan 'yan sanda ya ce rikicin ya samo asali ne tun shekaru takwas da suka gabata. Uh, came and ransacked everybody. They destroyed all the schools built by Benue State government. Ya ce makiyaya sun zo suka tarwatsa mutane, suka lalata duk makarantu da gwamnati ta gina, da asibitoci, majami'u da dukkan gine-gine, ciki har da gidaje na uku da na gina lokacin ina aiki. Sun kore mu daga garinmu, yanzu haka akwai 'yan gudun hijira a ko'ina. Da na tambaye shi ko bayanan da ke cewa an kashe mutane hamsin a cikin mako guda sai ya ce. So recently they killed almost 50. Ya ce a kwanan nan sun kashe mutane kusan hamsin, ni ne ma na kai rahoto wajen jami'an tsaro da gwamnati da sarakuna kafin aka tura sojoji kwanaki biyu da suka gabata. Ya ce yanzu haka mutane sun tarwatse ba abinci yaran su ba sa zuwa makaranta ba su da wurin kwana akwai 'yan gudun hijira sun kai miliyan biyu a faɗin jihar Benue. Ko me kuke yi don samar da zaman lafiya? Uh, it's better we are one than being divided. It doesn't help us. But then we should live by the law. Ya ce kamata yayi yi mu samu haɗin kai maimakon mu kasance a rabe baya taimakon mu amma dole ne mu bi doka. Gwamnatin jihar Benue ta sanya dokar hana kiwo wanda dukkan masu ruwa da tsaki suka amince da shi don mai makiyaya ba za su bi dokar ba don su kauce wa ɓarnata dukiyar manoma. Shugaban na kabilar TV ya ce zai ci gaba da magana da mutanensa amma dole sai gwamnatin tarayya ta taimaka musu. A gefe guda kuwa shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Benue Ardo Risku Muhammad ya ce su ma haka suka ji batun tashin hankalin. Mu abin ya ba mu mama tunda a kunde a yanzu a local na kunde ba mu da wani filani wanda yana waje kuma abin da ya ba mu mamaki harin tashin hankali ranar da ake zaɓe ne abin yayi to kaga mu filani ba mu a wajen a local government a wajen balle a ce eh zaɓe ne ko muna so mu bata ko wani abu saboda abin ne na yanzu inda filani suke zaɓe shine a a kasan idoma tunda wajen akwai gidaje filani kuma akwai filani mu duka su yi rijista a bincike wanda muke mun muna ga kaman dan bangar siyasa ne kawai kaman manya masu siyasa nan shi ne suna aika suna je suna yi wannan abu sai a mayar da siyasa kuma a ce ne su yi. Da na tuntuɓi jami'an rundunar 'yan sandan jihar Benue Kate Anene Sewese don jin ƙarin bayani kuwa cewa ta yi in ta samu cikakken bayani za ta tuntuɓe ni amma har na haɗa wannan rahoto ban ji sako daga gare ta ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.